za ka yi 3 hours idan za ka yi blue mataki na ƙarshe wanda muke ce mushi navy blue ko kuma blue black zai ɗauke ka 4 hours so idan ka samu kuma wata kalan sabanin blue to ba a cikin nan aka yi shi ba ya kuma abin da ya shafi tiri kenan wannan magana muke yi na rini na gargajiya amma idan ga an yi yellow green ash red da sauran kaloli to gaskiya ba abin da ya shafi gargajiya ba ce wannan artificial ne wanda ake haɗa caustic soda hydrosulfide da kuma abin da ya shafi ainihin kala da hot water da ake riga ake haɗawa so kuma shi wannan ruwan na wannan 6 ah, meters din da na riga ne maka bayani idan an riga an haɗa shi tun januwari everyday working everyday working last one year zai ka tsawon shekara ɗaya ana amfani da shi yayin da ya shekara ɗaya zai canza daga sunansa na ruwan rini ko da ka ɗauko ainihin material kamar yadda nake rinawa in ka sa zai kama ba so ya tashi daga ruwan rini ya koma local medicine za mu kifi ɗinsa as empty fit za mu riga mu ajiye shi